Batun hauhawar hare-hare a jihar Kaduna ya sa wasu ƙungiyoyi ƙorafi kan yadda gwamnati ke lakula ko wajen ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Kaduna. A wani taron manema labaru da wata ƙungiyar masu muradin kawo sauyi mai suna Kaduna Coalition for Change ta kira a Kaduna. Ta ce babban abin damuwar ma shine halin ko'in kulan da gwamnati ke nunawa ga waɗanda irin wannan rikice-rikice ke ritsawa da su. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce babbar jami'ar wannan kungiya. Watan duk lokacin da muka wayi gari zaka ji labari wanda babu daɗi na kashe-kashen mutane mata an bar su ba mazaje ƴaƴa an bar su kuma ba iyaye amma abin da ya fi damun mu yanda ba a zuwa a jajinta musu ko kuma a yi kokari a ga cewa an yi musu wani abu wanda shi ma zai sanyaya musu rai an ɗauke su kawai an basu karazbi saboda haka jihar kaduna ba mu jin daɗi irin yadda ake tafiyar da gwamnati yadda ake kyale jama'a ana kashe su barkatai sai kuma daga baya mu ji an ce ai an zo an saka ƙungiyoyi ko kwamiti na zaman lafiya to menene aikin kwamiti idan har gobe ana ana kashe mutane kuma babu zaman lafiya. Ta ina kuke ganin za a iya kawo karshen wannan matsala ne? Dole ya kasance shugabanci yana tafiya da adalci. Shugabanci yana tafiya da tafiyar da mutane shugabanci yana tafiya da buɗe kunne ka ji koke-koken jama'a kuma shugabanci yana tafiya da ƙoƙari ka ya ma mutane su idan abu ya same su na farin ciki aje a tarar da su in abu ya same su na bakin ciki aje a jajanta musu mu haka muka ga ana yi domin idan zan bada misali lokacin da aka kakkashe yara a cikin makarantu Obama ya bar abin da yake ya zo kuma ni na tabbatar ba wani shugaba a nan duniyar nan da ya fi karfin Obama ko kuma ya wuce Obama sai dai fa babban daraktan yada labarun gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Ahmad Abdu abdullahi mai yaƙi ya ce soke halartar taron zaman lafiya a amurkan da gwamna makutar ramalan yaran jihar kaduna ya yi kawai babbar hujja ce cewa ya damu matuka da halin da al'ummar yankin ƙauren da aka kai wa harin suke ciki tun bayan wannan abu da ya faru ranar daren juma'a kamar yadda muka sani kuma muka faɗi mai girma gona yana ƙasar birtaniya ne a kan hanyar shi na zuwa ƙasar amurka da sanadiyar taron halarci wani taro na duniya kan zaman lafiya wanda shi mai girma gona an tsara zai gabatar da kasida wanda a yanzu haka gwamnonin arewa haka suna ƙasar amurka domin halartar wannan taro amma mai girma gona daga jin wannan abu ya faru ya dawo gida najeriya ya dawo kaduna domin dubawa ya ga halin da al'umma ke ciki domin ɗaukan mataki na kawo karshen wannan abu da ya faru wannan ya nuna shi shugaba ne da ya damu da halin da al'umma shi ke ciki kuma shi yasa ya zo ya ɗau wannan mataki kuma shi yasa tun da ya dawo yake ta ƙoƙarin tarurruka da masu ruwa da tsaki ya yi tarurruka da jami'an tsaro ya yi tarurruka da shugabannin wato 'yan siyasa da masu rike da makamai ya yi tarurruka da shugabanni masu rike da makaman gargajiya wato sarakuna ya yi tarurruka da mutane daban-daban kuma wannan tarurruka za a ci gaba da yin su da aniyar lalubo hanya na samar da zaman lafiya da zai dore a wannan jiha ga kuma dukkan faɗin jihar kaduna ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da kaiwa sauran waɗanda suka tsira daga harin da aka kai a ƙaramar hukumar ƙauren jihar kaduna tallafi na kayayyakin masarufi da sauran makamantansu domin rage musu raɗaɗin halin da suka shiga biyo bayan harin da aka kai musu isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya